wannan hadisin da kuke ganin shi ya kamata mu gane shi wato lalacewan malami da kaucewan malami akan hanya ya fi a ce da malami ɗaya ɓace hanya gwara jahilai dubu sun ɓace hanya kun fahimta saboda idan malami ya ɓace hanya ba shi kaɗai zai ɓace ba zai ɓatar ne haka ne amma in jahili ya ɓace ba shi kaɗai zai tafi abin shi don bai da kowa shi amma malami ya kauce ya zille barnar da zai buɗe tana da girma yanzu barnar boko haram kaucewan jahili ne ko kaucewan malamai ne malamai ne kaucewan malami ne da malami ya kauce sai ya haifar da rikicin da shekara wajen goma sha ba ta kare ba to don ya nuna maka sharrin in malami ya sauka daga kanwa hanyar Allah domin da gangar za ka samu wani malamin san rai zai ɗabe sa zai ja jahilai kafin fa a kubuto da wannan jahilan daga cikin tarkonsa sai an yi da gaske don wani har abada ba zai da cewa malamin na akan kuskure yake ba yanzu ku dubi wannan mutumin abdul jabbar mana har yau duk da an yi zaman mukabala na ce in an yi zaman mukabala mutanensa za su gane cewa ba daidai yake ba wai zaman ne ma fa ya sake dirmiyar da wasu har yau har gobe mutanen nan suna nan wa akan bakarsu na bin mutumin nan kasancewa bacewan shi yasa ka samu a kalifofin baya shirakunan baya idan malami yana nema ya hallaka al'umma kafin yi nisa sai a fille wuyansa sai a ja kai shi kai mahallaka a kashe shi kawai haka suke ba sa bari ya nisa da malami ya fara kawo wasu ra'ayoyi kafin ya yi nisa ya tara jama'a sai su kashe shi haka suke yi sarakunan da ba sa wasa dan irin eh, kaje karanta musalawul ka kaje karanta labaran malaman da aka kashe a baya akwai malamin da ya zo a babin ilimin hadisi sai da ya kirkiro hadisai na karya ya dangana ma manzon Allah hadisai wajen dubu nawa da aka zo kalifan wannan lokaci ya sa a kamo shi ce a ji kashe shi ko da aka je za a kashe shi sai ta a kafin kashe na yi banna da yawa don na tattaro hadisai masu yawa a ciki na halatta haram wasu kuma na haramta halal sannan suka kashe shi yanzu kuma an dawo malamai ne za su yi aikin tantancewa yasa fa yana daga cikin dalilin da yasa aka samu ilimin wa mustalahul hadith ta ce hadisan manzo Allah daga wato ramin makaryata to ba dun wannan ilimin da kake ganin shi ba da Allah ya kawo malamai suka yi aiki a kai, da an hallaka addinin annabi addinin nan da manzo Allah ya zo da shi da yanzu babu shi a hakan ma yanzu ga sunan sun dage ga wani ya halatta kiɗa da waka ana nana zaune wasu kuma suna nan sun dage so suke sai sun lalata addinin kuma malamai ne malamai ne su kuma jahilai ba ganewa suke ba akwai kamar yadda wani malami yake cewa shi malami yana gane fitina a lokacin da take zuwa su kuma jahilai suna gane fitina lokacin da ta yi ɓanna ta juya baya a lokacin suke gane ta shi ko malami kafin zuwanta ya gane ta to lokacin da za ka yi jawabi ba kawo zai wa ba zai fahimta ba to in ba irin wannan lokacin ba da duniya ta fi rinjaye, ikon Allah to idan muka duba a nan wajen abin da yake mana bayani shi ne idan Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ya ce ina hadainahu sabila ba in ma shakira wa ina ka fura ba Allah ya nuna mutum hanya madaidaiciya ya nuna mashi hanyar da ba wacce take wacce ba daidai ba in mutum ya ga dama ya bi wanda yake so to duk lokacin da ka zaɓi bin hanya madaidaiciya to sai Allah ya tabbatar da zuciyarka wajen wa bin hanya madaidaiciya shi ma in ka zaɓa da ikhlasi amma za ka ga mutum zai zaɓa hanya madaidaiciya idan babu ikhlasi Allah sai juya zuciya sai juya zuciyarka sai ta koma kana bin hanyar amma a makance kun bayinta wanda za ka samu mutum a yau yana kan shirya duk wanda ya gan shi zai yaba amma dare ɗaya yawa sai juyi to tun farko a imanin nasa akwai wa akwai matsala akwai matsaloli masu yawa sannan idan mutum ya zaɓi bin hanyar sharri amma idan a zuciyarsa ba ya son wannan za a kone za a ga yana aikata sharri amma har ga Allah abin na damun sa kuna hira ka jana cewa kai fa abin da nake so in daina iri ka irin abu kaza wallahi nayi nayi in daina in daina a ya gagara to Allah yakan juya zuciyar wannan mutumin a ƙarshen rayuwarsa ta koma kan shirya saboda dama manufarsa shi kullum fatansa Allah yawa ya shiryar da shi ba wanda kullum fatansa shi ya doge a haka ba don ka sa wanda ya zabe ya doge a haka shine yana fata ya mutu akan haka yana ganin ma wani ci gaba ne a rayuwar shi kasance akan wannan zunubi ba haka ba ne? dan yanzu mutanen da suke zuwa su tallata alfasha su hada cikin shirin fina-finansu su yi abubuwa makamantan wannan suna tallata ma al'umma hanyar da suka zaba kenan za a ga har yana cewa wai Allah ne ya ɗaukaka shi a shirman ko kuwa kaji ya ce ni har hasada ma ake min wai na ci gaba ci gaba mai haƙar rijiya ko ba haka ne? ba ci gaba mai haƙar rijiya ne hasara maka hasada akan zaka je wuta <laughs> ko kuwa <laughs> wake hasada akan za a je wuta ko kaga babu magana to sai kaje mutum ya zo ya zaɓa kan kanshi wannan hanya yana tunanin hanya ce ta kwarai yana cewa Allah ya ba shi ɗaukaka ai ɗaukaka ta Allah ce waya mutu waya tashi da sauran abubuwa makamancin wannan ya ma ɗauka wannan hanya hanya ce ma ta tsira to kaga tunda abin da ya zaɓa kenan sai Allah ya ta zuciyar kanwa to duk abin da zaka sai Allah ya kange hankalinka amma duk abin da kake so Allah ya taimake ka akai sai Allah ya taimake ka akai in ma sharri ne ko alheri ne misali na zan ba ku Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam ai sahabi manzo Allah ne amma ya aka yi yana wude, ya karanta cikin littafinsa cewa annabin karshen zamani zai bayyana amma da ya ji labarin annabin karshen zamani zai bayyana mai tai, addu'a ya ta yana Allah kar ka kashe ni sai ka nuna mun wannan annabin na yi imani da shi misalin da zan baku guda biyu ne kun ga shi abin da ya zaba ke cewa in annabi ya bayyana na karshen zamani zai yi wa zai iman da shi sai Allah ya dubi gaskiyar abin da ke cikin zuciyar shi sai Allah ya bashi sai bai kashe shi ba sai da annabi ya bayyana kuma ya yi imani da manzan Allah sallallahu to shi kuma bambancin shi da yan uwan shi yahuda su da ba haka ba su da suka karanta su kuma yahuda musamman irin su bai baruda banu nadir da banu quraiza da waye waye da suka karanta cewa akwai annabin karshe da zai bayyana sai suka sa hasada a ina zai bayyana to sai suka yi ta hijira suna zuwa garin madina suna zama saboda in ya tashi bayyana bayyana a cikin zuriyarsu kaga ba manufar bane in ya bayyana ko a wani guri su yi imani da shi in ya bayyana cikin su su yi imani in bai bayyana ba Allah raka ke gora sai Allah ya hana musu shari'a tunda ba manufa mai kyau suke da shi ba sai Allah yawa ya hana musu shari'a amma shi wancin da yake da manufa mai kyau sai Allah ya bashi wa ya ba shari'a ma'ana duk abin da ka sa a ranka da gaske kana neman Allah ya taimake ka ka sai Allah ya taimake ka ko zunubi kake aikatawa ka sa a ranka da gaske so kake ka bari kuma kana so Allah ya taimake ka bari to wallahi ba za ka mutu akan wannan ba sai Allah ya hana ka shi sai ya haramta maka aikata zunubin nan kafin ka mutu katu ba. amma duk abin da ya zamana cewa baka damu ba baka ma dokan Allah ya shiryar da kai baka jin takaicin abin da kake yi na rantsi da Allah da wahala in ba dauki ranka akai ba kuma za ka gane kuranka to wannan shine abin da ake magana akai ma'ana zuciyarka ta rasu ko da kana aikata zunubi ka ji cewa kana so ka tuba ka daina to in Allah ya da wahala ka mutu a kai aikata alheri kake to kai ta addu'a Allah ya kashe ka kan wannan alheri Allah ba zai kashe ka ba sai akan wannan alheri shine ma'anan addu'an da annabi Allahu ya mukal ya muqallibal qulub thabbit qalbi mi ala ta'atika Allah ka tabbatar da zuciyata akan wa yi maka biya saboda duka zuciyoyinmu na tsakanin yatsun Allah ne yana juya yadda ya juya ta yadda yake so Allah ya ba mu dama ya tsayar da imaninmu ya kare imaninmu to sai ya ci gaba da cewa ko a ina ne falata ta'jab ko bi imanika karka dinga jiji da kai da imaninka kana ce ai mu waliyan Allah ne mun tsira wa mene e, wa amalika ka rika jiji da kai da aikinka kullum kana sallan jami'i kullum kana zuwa wajen wa'azi kana cewa kana ji cewa babu wata hallaka da za same ka kar ka ji wannan a ranka kai ta addu'a ne an bayanta don wani kasan yana ji da kansa da aikinsa na alheri yana zuwa sallah asuba akan jami'i in ya ga wasu sai ya rika tunanin cewa ba wanda ya kama shi ma ibada ko ba ka bane yana rena mutane ya rika rena wadadin in ka ga mutum alama ce da yake nuna kana da ikhlasi idan ka ga mutane ka rika rena aikinka idan ka ga mutane ka rika tunanin cewa sun fi ka imani ka rika tunanin cewa tsoron Allah su yafi naka ko ba haka ba ka rika kwaɗayin wane ina ma dai a ce imani na ya kai nashi ko ba haka ba amma idan ka fara sananan cewa ai duk mutane fa da wuya a samu mai yawan imanin ka <laughs> eh? ba an samu matsala ba yanzu ka ji da kanka ko baka ji da kanka ba annabi isa alayhi salatu wassalam yake cewa in kwan da in kwana ina sallah in waye gari ina ji da kaina gwaran kwanan na bacci tashin na nadama bai sallah ba ba ya fi ba da wanda ya kwanta ya ta sharan bacci ya tashi da safe na ca kash wallahi bai sallan dare jiya kayya ina ma dai na kai na gafala na lalace shi kuma wancan da ya tashi ya yi sallah ya zo da ca wai mu fa a ba wa ai zamu masu imani ba sai an bincika <laughs> to wancan da ya kwanta ya yi bacci yana da dama ya fi shi alheri a wajen Allah saboda kar ka ji da yawan aikinka saboda shi aiki ma baya tabbatuwa sai ka mutu akai saboda za ka iya zuwa kai aiki shekara ashirin da ya wuce kuma a minti biyar ka rusa shi sai dai kawai Allah ya tsare bakin ka kawai sai rusa shi da yiwuwa ka yi kila ka aikata wani aiki alheri ba wanda ya sani da wani abu ya zo kawai sai ka ta bayyana ba ai bure muka aikata kaza dai ba wallahi shekara ce ka ga abubuwan da nayi aina na ciyar da miskinai sun kai guda hamsin saboda ana fama da talauci bala wai dole sai kowa ya sani to wannan ya lalata aikinsa ba a san haka to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gane a wannan babin dangane da juyawan zukata daga alkhairi zuwa wa zuwa sharri wasu matakai-matakai Allah ta'ala ya tsare mu